A yanzu haka dai ɗaruruwan mutane ne suka tsere daga garuruwansu a sakamakon wani sabon harin 'yan bindiga a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga ƙaramar hukumar Mariga na nuna cewa a yanzu haka kimanin kwanaki uku kenan da waɗannan mahara suka zagaye garuruwan Kuimo, Masabo da kuma Sabon Wuri da ma wasu garuruwan da dama da ke wannan yanki. kamar yadda wani mazaunin garin Kuimo da ya nemi a sake sudansa ya yi ƙarin bayani. Malam Mustapha mutanen mu suna cikin matsala matsanancin hali na damuwa da firgiti saboda yadda mutanen nan suke halbin mutane ko yau da ranar nan sun halbi wani yaro sun kare mai kafa to haka suke bin gidaje gida gida suna abin nan suna bin mutane sun tattara shanu bila adadin suna kan dajin ba su fito ba mutanen mu kuma na cikin daji suna cikin wani hali mara kyau yanzu kana ne har zuwa yammacin talata nan da muke magana da kai suna wurin suna wurin yanzu da nake magana da kai suna dajin amma jami'an tsaro ba su zo ba Eh an turo jami'an tsaro sojoji waɗanda ke warari. Da wanda garin ku yi maɗon akwai mutane ko duk kowa ya watsi. Ba kowa ɗan adam mai numfashi babu wanda ke cikin garin ku yi Da masabu da ƙauyukan nan duka ƙauyukan nan da ka sani mutane na cikin daji. Yanzu kamar garuruwa ne nawa ne ba kowa nan. Wai wai wai wai wai to da fimo da masabu da sabon wuri da sabon garin igemu da oruwan cuhu da mai garaya kyan nasko local gamman da ligwala da mallibu duka ba kowa ƙauyukan nan. To rundunar 'yan sanda ta jihar Naija ta tabbatar da kai wannan hari amma kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce an ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin kuma ya zuwa yanzu al'amurra sun lafa. Sunan lafa amma wajajen kuyi madina ne wajajen ne kawai domin wajajen kamar shiloro da wajajen su rafi nan wannan nan da ana eastern da want to come out ana counter nasu. Ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani da shigowar waɗannan 'yan ta'adda a wannan yankin. Amma tana haɗa kai da jami'an tsaro domin ɗaukar mataki in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Mun san cewa 'yan ta'adda sun shigo ta wannan bakare kuma muna nuna ta montar nasu kamar yadda muka saba yi ba mu su ba idan ka tuna duka wuraren da suke bi din muna jami'an tsaro inda muka aje su to jami'an tsaro ba za su yi sauran shiga musu haka ba sun samu hukun daidaici lokacin da ya kamata su ɗauki matakan da ya kamata. Wannan sabon hari na 'yan ta'addan dai tamkar wata sabuwar barazana ce a wannan yanki musamman a daidai wannan lokaci da damana ke kankama. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.